you think that they wise. kai sammako abin da kake ganin tsakani da Allah kake rayuwanka ya dace kullum kana cikin shaye-shaye Allah shirya ka waka saido da suna banza masu kai yayan mutane hotel suna aje sufa da masu fita yayan mazan mutane masu hana mana ruwa ka je ka musu wazi a masallaci mana da masu shiga rigar malinta ka je ka musu wazi mana sai idan na sha wala fa wakka <laughs> barka dai barka da ranke daɗe <laughs> ai tun da nake binki na ce to irin fa ba a bari irin shiga ta mutunci haka shiga mai kyau ga ki fara kyakkyawa doguwa ga hanci ga wuya ga idanu ga abin da muke so kenan mu maza arin <laughs> da mukuru tiri yero ne a kawai waru makala lelle shi kenan uka mun yaro ne ah? mi da kawai wa gami ada ainin moska ai ada ke da ka ta mana ke ta na biyo kare na ina kiran shi ina ina kiran kare ki ce da ke nike ni ke nike bi ni ba ke bi ba zaki ki nuna mana yare ne uban wake mataki ni ma kan nurin ne gilan zauren da dibdib a rifire ta ma gumbiya jima da shi ne in kare kan na ba ke